Barka da zuwa tashar tsakar gida. Jihar sai Muhammad ta yi aure, jariri mai ɗauke da sunan Allah ya haddasa cece kuce. Kamar yadda aka saba, jihar sai Muhammad ma sai ji aka yi ana taya ta murna aure da ta yi a shekaran jiya, wanda sai a yau abokan sana'ar da ke wallafa hotunanta suna taya ta murna auren nata. Ba tare da cikakken bayanin wanda ta aura ko inda aka yi auren da sauransu ba, balle kuma batun tariya da shagalin biki sai ma Muhammad da jaruma ce da ta bada gudunmawa a masana'antar Kannywood tun sama da shekaru 23 da suka wuce wanda a kiyasi an tabbatar da babu wata mace ta a masana'antar in ba irin su Mama Tambaye ba amma duk lokacin matan da ta ko suka yi zamani tare a farkon zuwanta daga wayanda suka rasu sai wayanda ke a ɗakin mazajen suna ta hayyafa sai kuma wayanda suka ajiye sana'ar ko da a maza wayanda ta zo ta taro kuma ake cigaba da damawa da su su ne irin Shewa Hassan Kano, Ibrahim Mandawari, Hamisu yantama da sauransu, wanda yanzu dukkan sa iyaye suke fitowa. Jarumar Allah ya hore mata kyan jikin da kowa ke tankawa. Inda har Ibrahim Mandawari tun a wancan lokacin yake mata kirari da bini baki a tsufa sai dai ki sake sabon gashi. Amma kawai yanzu jarumar tana sajewa a cikin mata da ke fitowa a 'yan mata a fina-finai irin su Hadiza Gabon, Halima Adeti, hauwa Waraka, Jamila Nugud da sauransu. Wanda mafi yawancin sun ga kwashe shekarun da ta shigo fim a cikin shekarunsu ba yadda suke. Muna mata fatan Allah ya bata zaman lafiya da mijinta ya kuma albarkaci wannan aure nasu. Amin. A nan kuma hoto ne ake yaɗawa da ya ɗauki hankula na wani jariri da ake bayyana an haife shi ɗauke da sunan Allah a rubuce a sassan jikinsa, kama ga cikinsa, kansa, har zuwa tafin ƙafarsa, inda aka rubuta sunan Allah baro-baro da sunan annabi da kuma kalmar shahada. Labarai mabambanta na bayyana asalin inda aka haifi jaririn, wasu na cewa a Kano ne, wasu kuma na cewa a Maiduguri ne. sai dai waɗannan hotuna sun sa ana ta maganganu a kansu a shafukan sada zumunta inda suke ta'ajibi da ƙara sakankancewa da wayar Allah inda suke ganin wannan a matsayin wata ishara ta ƙara tabbatar da kasantuwar Ubangiji sai dai wasu kuwa gani suke wannan ba komai bane face fara da renin hankali tsagwaransa. mutane sun yi ta rubuce-rubuce kan wannan jariri inda suke zargin neman kuɗi ne kawai ta hanyar rage kebura yasa iyayen yaran suka kullo da wannan salo inda suke karɓar kuɗin mutane don su shiga su taɓa cikin yara don samun tabarraki. Wasu kuwa ba ta wanda fuska suke kallon lamarin ba suna ganin abin da cewa gaba ɗaya ma an tafka kuskure da taɓa martaba Allah da annabinsa da ma addinin musuluncin gaba ɗaya. Ta ya za a ce irin jinin biki da ruwan haihuwa yadda yake a ce ta nan sunan Allah ya fito wannan ƙasƙanci ne kuma ba wai a iya kansa da cikinsa ba har da ƙafarsa. in ta tabbata aka aka haife shi kaga ba zai goge ba har ya girma kenan zai amfani da kafar ya tattaka sunan Allah da sunan Annabi kenan wanda wannan wani abin dubawa ne Matan yau ba shekaru da dama an sha zuwa da irin wannan labarai na jarirai da wasu halittu ko tsirrai masu zuwa dauke da sunan Allah amma wannan ya fi zuwa da abubuwa na kokonto inda wasu za ga rubutun da hankali wasu ma yanayin halittarsu ne kamar kunnen su ko cibiyar ke gwada rubutun sunan Allah amma wannan ya fi kama da rubutun da aka yi aka kuma tisa ga wasu daga hotunan irin waɗannan jarirai da aka samu a baya wannan mabucin shafukan sada zumuntan kuma mawaki cizo germany daga cikin na daga cikin waɗanda suka aminta da wannan rubutu inda ya wallafa shafin sai na tabbatar da ya gamsu da wannan abin al'ajabi jama'a kun yarda da Allah ko ku har yanzu akwai masu tsoron wasi to wannan fa ake kira arbagardama wannan jikan shehu ma'azim pt da ke cikin hawil lokar gwamnati a cikin jihar borno so jama'a sai fa wanda Allah ya batar zai musanta wannan abu wannan ba kawai bane a gun Allah subhanahu wataala Allah ya halici annabi Adamu ba uba ba uwa ya kuma ƙara nuna mana misali ya halici Isa dan Maryam ba uba so ƙarshen tuka tuka kuma ya kawo mana manzon Allah ya kawo mana alkur'ani mai girma ya ba mu labarin dukkan annabawa ba tare da annabawan wancan sun san labarin mu ba mu amma mun san labarin su so ni dai bana gardama na bi na bi Allah na bi manzon Allah dan haka mutanen barno ina muku fatan alkhairi ina taya ku munna wannan abin alkhairi Allah ya raya yau ba masha Allah sunan